وللنبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزننا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسكننا كما من على رؤية على السنة درس لتفسير يدرس burukin taw ramadan ne kawo zuwa hijira sa duniyar dion firion luko tulurin adai ma kawo findin indin sun taw kun indi mai sa du indin findin luko arakin suratul ahqaf dan karaye su kun jakin na findi larin cin yin insha Allah gaya na wani sarrafa na wange ne makanna makanna ku bi mai makannaku ta wade rayan da shi na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 وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاط بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وطرقنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم Wa da alika iso hurwama da mu yanka uku. Kuma alakambon yin gawo donye angartutu kuma nabin Hudu Alayhi Salaam ro angarzana daga yizunayen, da yai bayan Sai ma alama nanun zirjin za daga gani gade ro tsorin dǝ. Kaman dai, sai ro gahawar dǝ cinaye ngawon sǝgullono. Walaƙadǝmakan nahun kuru tawadǝro sandiro ita mowonzǝyena, sai kuma ummaa yi yitina fima in makanna kun fihi awdu ni nanjuro itamon zu yende ma sura sai yana idin makannahum sayro itamon yana fima awdu ni in makkannahum makkannakum ay fi alladhi ma makkannakum fi mad bi ma'ana alladhi in bi ma'ana ma nafi yadi sayro itamon yana jiri awdu ne ro mon zu yende sura sayro mon zu yana idin وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده كما يسيروا لمن تنا كلوا انغلوا انغلوا تنا دبا تنا غدنا ذا ايو ينغون كرو ورسيرو سمو تنا فانزين شيم تنا سوري كارون اودا كلكلتي سلام بي اما كارون زادا شيم زادا سمو زادا ان فيداتا ايا كما يدا سوري ايا كما يدا كرنزاي yada kirin da annan kaduro sun to shin to dumbe da bada san matilo ran har maro kaman da yono fama adna anhum sanjiro fa idza zi india sam'uhum fantin zada wala absaruhum wala qurunza wala afidatuhum wala karunza da shin awkala kala fere min shay'in abiman sayro fa idza zai ayron ga lamu amma iz kanu yashhaduna bi ayati allah sawduni wal zana sandi ma wa yakambi zain tabbi ala aya yar maro an aya ala yar mara an girjin ma hangal layin shi hangal zuro fe da zi no to ayin shiro no to fe da zai kurun zi shiro fe da zi ar mara jiliro ilmu dinai ya ma yayi da ni awa ala ya sana ni ilmu mun dinai ya dai ya bana zai ala no turo ilmu mun dinai ya bana zai diwol da ni ala awasir sana ayan zu zo durum me me diro ya bana jin awal litarwa wallam malim kulay ra wallam da ne ilmu cire geology no tumara wallam nda ko wallam yayi awo ne yiro ala yi matro cina din dalilan be bayin ya shi mujin nan tilo ala yi nimin ma amma ala da no nimi da na sarayin goma alama ayi so nan zan biya na garin baro kanimin da yallan kabin lawal ala yi kwaljin ala jashin goyin ye kam amma kurulun kam mun yiro faida zai kuma ne wona na fama a ga da an zai a yi man sandiro sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min shay idh kanu yajhaduna bi ayati llah aya kama inma kan bi gana an girin da sai rofa da zin yono wa haka bi yin zandiro wa joseph jo ma kanu bihi yastahzi'un awdu ni wazana sandiri sayma azawur be ya yisu sai ki jamro du sandiro wa jo kuma kuru kuma wani walakad ahlakna ma hawlakum min alqura bayona kuru tawadur an dai yana ma haulakum a wadannan shikin don da hana ya kuri suna min alkura bila aso yi sandiya yi yana alaman alar jami na yi hudu ya duk itina na yi sali ya yi itina wai biya yaman so sham so kaman so da hada ma sandiya firza firza wanda ya sandi ummatu da sandiya yi itina dai wa sarrafin al'ayat kuro ayat da sayarwa kalakala ke na na na yana a yi ruwa da ya ci ne la'allahun yarjiwon wani walta shimota da za a lada a wasu yanuwa rasu yarwa tinoya adam da sayro fa razi alama kama gudin afalam yasiru fil ardi fayanduru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim sande bombe ba wasro lardi irin da tsoro ayero wono ne dare umma sande boro zana ide kanu akthara minhum sande an duyan ko zana wa ashadda quwwa dunuyin sande ko zana kai arman da zai wa asaran fil ardi larda gartiyan sande ko zana lardi da gizin ne sange garne bare ne jar duna duna je san masu sandi a kwazana amma ne adama dai san masu sayar kwa da zai kuma dai wani ba ma agana an hun na kanu ya fitibun a wurin ne sandi kun dozana da sayar kwa da zai zabtul manne gari duna ya wa ma'arin guzuna ya fastakwaru fil arzi bai tsere haƙ wa ƙalo man a shaddu min na kowa murokura zar kafta hannu ya kai jinarin ne yanzu a diya kwa su duna Nduma an je yi sutura ba, wanda ya wani awalam yarau annallaha alladhi khalaqahum wa ashadda minhum quwwa sande mai za su rinwa ala dole sande al sunan ya sunan ko sunan da bi ala da sorin inda da ya karo zuwa a wurin ba wasa ba da hangalin ba kuma la hangalin rumawa ruwan bawa ruwan ruma ha a sha wurin ba wasa ga bawa amma li hangal ba zare sande ba kasu a da ya rikalo ku hawar ra'isa wal zara nufar sawa ya re abu zarin ya sham rasha umar ya zuzo na re leon ya amsa mai kuna sabtain ga dusa karka su sirin awala mashirin salar ya sai wa an ba lokacin kara gulfi yanzu ma ba la ka su dro leon sai ro yana di amsha mai wa ni dillanu ya tanda arso nda samur so ko a wuka zanar dirham fali ne ya ci kamar ya guzuna wa samuda alladhina jabu safra bilwad kau ka kasa ka kasa alama kurton da mai kurton dina da yaro kaudu ka kasa ka kasa suru ku fatan fato dina game a musu tijila yin binimiyan game zumtum nje ko fadan ba suru suru game ar san masa da kwal dokun yi tayil din maso interlocking din maso kiwo fi da ayyukan masa ai ma biya ga ga mbe yo ndasa dunawo kan mara kanza kanza ma dunawo kuru kanza da fai da zai sai a tanyi kanum sai yayi masa diga fai da dimbo har mara kuma ne anjiro misal da shi wala kad ahlakna ma hawlakum min alqura wasarfna alayat la'allahum yarji'un ya falaula nasarahum alladhina ittakhadhu min dunillahi qurbanan alaha zai ta sandiya bana zai alladhina ittakhadhu min dunillahi awadu alan gunun satana sai masandiya bana zai qurbanan awadu ne karangafi ma'ana ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa tanidi qurban da kuma ma yuqarrabu bihi ila Allah awashin ardiya ala yafandi min gunatin alama ta nawi adamu ya duri zai kalamin dujin kamar واتلو عليهم نبا بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر وأن سندي قربان ذا عليها أيوان ذا سنة مساتنا دي سندي ما على يرو سندي الرسين سقوانا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا سندي سي على دي بيرو نسانا أما على يرو ركسك ركسك زين باو sai a aurar kristan yaro a wuri shi ma Allah ya rufe ya sa'adin wai sai duka dawowa sanan da sai yaro da sanan da awon sai ana ala ya rufe ya sake yo ala da wagun zuwa Ala ga yi gulzo sai kaman dai wono. bal dallu anhum ba sandifutan awon za awon sai ba fakta sai biletana? wa dhalika ifkum al-kurush majlika tuzar kun za tulindo wa ma kanu yaftarun aw katun dukkan zai bi admadare zo نعم وإذ صرفنا إليك نقرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنزلوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين إمام قرطبي يقول جند ونو daji na Allah kaman dai alama bozi ne mushrikaro mushrika kuraishi wede dalin zai sai jin da ya songo isa loran na kirin zana kirin zana din jawo no zana jawo ngila sadana amma sai mushrikan makka ya dai loran na kirin zana ya hatuwa da yana alancin da dai ba sandiya da wani ko zana ya da ji malama ya guzain din tafsirwe sado ne abu talib ba zina din sado abu talib ba zina din su biyayya laba na ya kwarokin sabu talib ba suna da sun zube yi a yi sun zu? ha? nono ya? shayan da khadija safal bada ya khadija shi alai salatu a bana zina sha faijin sau durin su kadan benin sau shi kamo rashidi, da kan fura kurulli manza shi nan karonin guza na rasa alai salatu alai zai bawo abu talib ce alai salatu a zina isa sha zai guza yanin kura su sori mushirka dai ce suron zan kara ta sassu sha zai bawo sai indi so safal ba da na kuwa kirbi yare amdonin ya faizin di bara wazana da kwanin yiri farisar wallin ma armar sha'amul huzun nan bawa da sado karo kutai ya khadija ya bazina abu talib ya bazina kurokir da ya riga da milla zakatun za alai salatu wa salim da shara Allah alai salatu suru ta'if wa liyono yanzu an ta'if ya da bozu imana chado ma sha bana zai kala musrika makai amma liyono ya ta'if na ungala so ni durin za so zori zori za so zuza alai salatu wa dungur tara tara za hatta isu sulubula da kwallon tizin busattin na an maro kamar da ya ciro malaya jibril la su kunotu malaya jibril ne malaya kauro wakilata mari gozu isu alayhi salatu rango malaya kauye go ke sinas malaya kauye da ya ciro salamjo ala yin go sha iro su kunotu na amuricin ma kama kaudo ne makara dirizina da an maka kamar ya aziyazana dura kuma ya dimzu sanda yi wannan alayhi salatu a a wuya ta magana ala ya tsoro ku fi zan ku fi zan amdoni ala kuntulan satin ma ala ya tsutulino ta magana wa da yi malaya wallafi kauda sun zuri kuri kuma ya tsutulona da sai ma na za ku rumu sun zara da yau da ji sa'an nan alayhi salatu da jini da yi sai kasu da ne ukazi ga zama lezim din lokacin sallah ya fido dina wa ano lokacin sallah suwa dai salaru da ano da ji kawo ado duro buron jindiya so samiro lezim ngaya wa inna kunna naqudu minha maqa'ida lis-sabt faman yastami la ana yajri lahu shihaban rasada burojin da yaso nan zabe samila jazanan zai ta tanaso malayasu manazai na kirinzai ne malayayi manazai di a wurin gawo cilin wajin ma da ya goza saudi lardin gailan an gai wajin bulan gailan gai wajin kam gai mai jin awalan gai tirin yi sumo haske masu dodo ma za su rufi zoye. sai da yi jire fanzuro katu ila larikin za a miyara wajen sai ya tarzoi da isurorin falwa wakta ya wai surin da sai wai fanjin da sai ashiro kashfu na da sai kattu kadarison asusun ba wai jire kalti nan karo da ada yi doni alayhi salatu loran karajin da yuri sai amzuro da yi burwa da ya sami nan mai mana kirin yadda ku an yadda sana hadin a wani an gawo ci dina wasu na gadin ba da fom nomano a yi wasu dinan da le za fom zai fom zai do da yi alayhi salatu batun nakla suna yi na da yin salar suwa yaro da suna luran karage ko zai dufan isa da hadaya kirin ya hada ladi hala bai na sabarin sama cari kace mai ya hawar sami a duro gawo da za luran da kirin za kirin za kirin salatu ya da ita ya tsoro wa yana al'amara kuma ya guni wa israfna ilaika nafaran min aljin tan ne sa don yiro kalaka yana da nafaran kufula min aljin jindiyaye yastami'una alquran isana luran karin zai suratul jin din qul uhiya ilayya annahu istama'a na min aljin فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا قل لي أمارو وروا وحي تدنا كفلا جندياي إسا وكرنزنا لوران كرعين كرنزنا لأيلي ذا amzaro. ande kawri la ajabba bayana gullada ibn mas'ud ya guljin alaysa ibn abbas guljo alayhi salatu du jindiya da suri isa sai mashakarin za kurule za amzara farda har ma guljin yastami'una alqur'ana yuradna karin zai isa na ne falamma hadaruhu sa isa kin gamda hadar za na isna duro kashaya qalu sayyidin diade gullada amaza furo galazai an fito kirin nam no wanda ya mana nuwi an je kara kirin yi a ce jindin ya nungulan ko jinwa jindin ruwanan kirin gona ya wanda ya mana nuwi loran kirin yi an fito kudin jiyo kirin tsari loran da kirin za codda na ya biya kira قضي فات كراد التموتيا عليه الصلاة والسلام كراد التموتيا ولوا إلى قومهم منذرين sande wallata jami'in zaro wa bidiyo mai fuskan ha balle go anni walau aya dajin da waziro da yada ni loran kirmi ya ne yari no aw fa na mari nan gullo mi no kan basiro go fa ne dia munzirin amza gala tamar wallar qalu sande sa gullar amaza do ya qaumana ya namijin da aman dia inna sami'na kitaban addiki ta wala fa yana dia unzila tasadama min ba'di musa ga wa dai musa ga wa taurata ne musa yin, doran tsina shi kita wa fa'ina mahadis musaddiqan lima bayna yadayhi shi yasa tasrana jiriyazuna awashin buranno isna kitawa yada ya hadi kurushi kala zire shi mujin ila alhaqi jiriro wa ila tariqin mustaqim qur'ani majwal sabko shi mujin shi doran karin ma da ya adai rojewal sabko shi mujin da ya na ya da deso ajibu da'i Allah nan dai zam no biya bautu ma ala idro da'wa sanin biya nan dai zam no da'i Allah bautu ma kama ala idai zam no wa aminu bihi sha yasrayo nimtul ala idai yasrawiya yaghfir lakum min dhunubikum kuma yakafir jinnan jiro biyu da son wa yujirkum kuma nan biya sakayin min azabin alim azawu ne ko zin zofin lera Allah ne ya sakayin wa man la yujibu da'i Allah kurundiya ya kamdo ne bo ta ala ida za fi ma nozuriya falaysa bi mu'jizin fil ardi shi lafdin furishin ba diya protidian furusinin ba bo ta ne mi ma anda ya rora ma kashe amma ka so mbi kasim ya kal furusun walaysa lahu min dunihi awliya alan guron raula sha ta fatima ba sha ziriyo mana ala digin ya ba diya ulaika amdo ne bo ta ma ala ya yi ma hadis في ضلال مبين سيد da كولي ني كولي kaule في تلك kashruwa نعم أولم نعم، يروا أولم يروا إلى الطير فوق آه؟ أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقه ولم يعي بخلقهن بقادر أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاء فهل يهلك إلا القوم الفارقون كما كم يقولون أولم يروا قليسا دي سوري وأنغردوا سوارس an Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda ala shi mai done shi ma samiya a cidiya ala tuna ma de walam ya'ya bi khalqihinna kuru kama ala da samiya cidiya ala tuni shiro tiyari ai wal mana sumbarin walam ya'ya bi khalqihinna dunu la suri ala tunza ala tunzabin inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun sami da cidi da zuro itiya tsawon aukarha wani ya falata a sai na fayi inar kin gami mahalalle a jisan mata yana allafa ƙazahun na saba samawati fi yau mai ne wa auha fi kulle sama'in amraha wa zayyin na sama'a duniya bi masu abiha wa ibza da yaro kuma da fasalzi fasalzi shiro ke an ari yau da yaro rajibi yau da yaro kuma da yaro sama ya ci da dai kawo arakan arakona ya yi yim turur mai adi dai bara na do gretu dai tuskono an maras man ne guljin wala gulgin eh, guljin tu suratul suratul qablan dai gude nda eh, alimta wa kullu kula min mazi awo dare ya da suro kanniya zanna irin mana ya ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب samiya kiriya da tawadar so kawo a raken alakai amma ka sun bai an ja grezi in bari yin ne sai bari na sun bari har mara ci labaro sai tuno wai yin jufe ana samiya kiriya da kwanya fuskon da ya tuno ya da ya la noyo wanda kamar ne sun barin ba a wani wanda gulja wanda kamar ne mala ya hango zuru ma da mai shiro ga intanet da ba na sai kirmin zinan karora bin zinan karo alasu sai ya fi sai baya ya wanzu kurana a cikin subhanahu huwa ta'ala wanda walam ya abi khalqihin kamar da ala da sun yi ka sun bala ya ta zai yi alasirin wanda shi ala ya sunna dai bi qadirin rakki marasin da ya sorewa ala an yuhyi al mauta mai tuzasan nan kamar da rakata mai tuwa sun gino bala ta waje kamar da rakata mai tuwa su sun gino innahu ala kulli shay'in qadir shi da rakata ayi so biyo to ayi isra'iya yi a wasu ba da muwajin kutu sarana do wa yawma yu'radu alladhina kafaru tanayim doni kuma tukuluin da an gardu fara ala nari kanuro yu'radu alladhina kafaru ala nar guja kanuro sanja timbalti sanja fiti samma sanja kanuro tiki dai sai kanuro tikiya Allah ndo sanjiro gutin alaysa hadha bil haqq buranna mata hadha wa'du in kuntum sadiqin ijina bi azabillahi in kuntum min as-sadiqin kai yago sai azan wala da kudin hijira mama wanda yin isha kan nuro ya fitiya sai ato alaysa hadha bil haqq kuma kan nuro jire biwa ai guzai nan qalu bala wa rabbina har kashi kuzai wallahi jire alan kashi bu yana jire kala kamar nan dia tambo asawda dimno suratin bima kuntum takfuruna saw wallu wajinan an garno yidro dai kaman ne kin gam za ta sajil alayhi salatu wassalam fasbir kana digo ne ya kin gam dai kama sabara ulul azm min ar-rusul alama kan yawudo ne ngalo daraja je kana digo zana ide ne kana digo ne ulul azm min ar-rusul ko ja sanni maki yawudo ne ngano soruna kuro fero granati ne gozana ne adi su ga darajan gal wasa wandana sai manawi nuhu ibrahim musa isa muhammad sallallahu alaihi wa sallam arsa maulul azm min ar-rusul شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم أرمى شو عيسى موسى إبراهيم نوح muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ne wano. kare digo ne wala tasta'jil lahum wanda azallimi sai an gurdu sai kuma azalzana azama ma zai ne na zuro ne wanda da daukar dawo gullimi a yan ne biya san da yawo ne ishin da ma amma wajin dai ka annahum yawma yaruna ma yu'adun amma alama sai dai yin gane kuma a wasu ruwa da yago tun azawa da sauruna din alama na sandirin lam yalbasu da sawun yayi gina din illa sa'atan min naharin illa bi asafal turudu no kashiru yero sa jefa sai ngiri yarin ga sai tina an gurza sanna ay maziro wazain sa azaw di isa soriya dalin za azaw ala yidi loktu falle makabiratin bawo ala ne saka azaw dalan illa sa'ata min nahar balagh adama da gumtu diyawa ma'ana hadha alladhi anzartukum bihi a wurin nan jashin bari te kana galangana hadin ada kawridi ya nairo gumu ko wazi ya nairo biko bile fa hal yuhlaku bile yitin wa illa alqawm alfasiqun illa an fasikar bin ya yitain wa yitain ba yizna rumya illa fasik an girma na بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم كمان دي أن جاء سورة سورة محمد تجود أو جاء سورة القتال تجود ده سوسن شابوتنا سورة سورة محمد يقول صلى الله عليه وسلم suratu kitale gulcin sura shi ma hadis sura doni sura sura amadina tara kuru bayyana tawhid mana imbe mana kriwe so yimbe ji da no sawo kriwe badar ya lezna mana la ahzab so lezna aya ro sana da sai aya video kurzon shi sura shi ma dai tafsir mana cano so zanna ya e sirina kutu sippa zanna ya ausuro zanna ya e dana bayan anjiro sirina ada yi makuruson an girtu su risa kawarikin ya bai fanzayya a yi so gulzai an anjiro surina kuru ada yi ma surade a an girtu su da ya e kutun da za su rinde bisa suna sandiya ada yi son a nandimu min na dai sa ne sandiya kala kullowa don wanda ya lajira wallowi tanu sokriu lan kala kallo ma wanda le jero wallawi a wannan yaro ma tana da kallo kala zan ya gultuna daji kuma ya guljin din wannan alladina kafaru sanni an gurtu su da wasaddu an sabilillah ala alai kin garo tutuma su ade adalla a'malahum ba ci da zar san mazo bileti bannatuna ai abtalaha ba ci da riban nazina kaman dai zahibatan la athara laha alama biyanji janar kurnu mai kanure guljina dai ada yi alama zubara kuma da na. a karo karagullan ma sau nimnirin zari duna ko zina nan kagro nimniri riga na yayi abiye da soko nimniri inda mai son kan bai zina shi zai ba kam gama iya tafkin wa hum hauna an wa auna an. am kan gama iya daftana sai ya kuro zai ba walladina amanu amma da yakin jiya sai minna sanina wa amilu salihat do mangala zarantuna masu hadis gurugawa ariya da man da zai wa amuru bima nuzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam sande ya sasarana a wurin kiga muhammadu sasarana allah sura da suratu muhammadin bawata wa huwa alhaqu kuru da ya sasarana tawadro aw kuma ya kiga mdro sasarana da shima jiro lura ne dai min rabbihim kuma za alai wanda kafara anhum sayi'atihim ba kamar da kuku suna sandin biyu zare biyu sandin sannan ma ne ba alai kuku sun sandin wa zira wa aslaha balahum lamar zawa sun alai sasarana adfaida imana kara. imana jimiya kullum ala rawal jimiya biun musamma kukushin kurkuma yanya shimojin ya ni milwanya itanozin nirofa ta'din miricin ya karaska karosulin والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا سنيدي غفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم كما على لمن ذو ساعة سين أين انكروا إن الحسنات يذهبن سيئاتنا ci awon mangarar jiwi da fara furazu su ne zalika are wa tuzurin bi anna alladhina kafaru tabu'u al-batila lam yanzurtu shirka tuduza mana ala rake shirka ma tuzo nimnirni zaso awado ne biya adine wazuna da Allah zai amma wa anna alladhina amanu fihim min nasl ittaba'u al-haqqa min rabbihim sayjiri kama za ala yadza dai na lanci loro zai baya sai tudu adalla amalahum sayadin aslaha ba'lahum ayinan karo seytur made kafaru andrada e kurson aw kattura jaye seyade imana cedoye aw da jaye so ita ittabana haqqa min rabbihim kadhalika yadribu Allahu lin-nasi lahum adiyen kaman de amsa rabbi salda baksinun ani misal kam mu'min ne duniya misal kam angarmaye na'am فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق وإما منا فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أولارها ذلك ولو يشاء الله لو منهم ولكن يبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم كما إذا ينال المؤمنار ترتيب دون كريوي ربا ينزين ما شاء سورة القتال لنبوت فإذا لقيتم الذين كفروا يانا ناس وصانا لي أنقرتوا صلاة لا كلوية a wajuhin biyayya shi ma fadarbar riqab dawruka sharran tafarnu fadribu fawqa al-anaqi wadribu minhum kull bana fadarbar riqab masdar usulo bana fadribu riqab wurno dawmin ada yi diyoyi doni hatta idza ashantumuhum hatta sannan diyan sandiya girmustirin duro diyoya ashantumuhum bi ma'ana min al-isham bi ma'ana kasratul jirah Kungun kungunkuro sanjiro gnawaye sanja girunu kinwaye rawanja da jinalan kwa ai wajin fa shaddul wafa ken san sandiya kurtuno gani makriwen tawa ya sandiya kilazan nasartuwa ya da kwa tinta san sandiya tawi jaron jarwi ba la karar walzana aini zuwa ga wajin fa shaddul wafa arwa zina mane da jikwa fa imma mannan ba'du wa imma fida'a gawo ardi wa inda kwa kariu da hamja armar hatta tada al harb awzara asra har kariu da hamjan na soro kariu da girzuna girwutu girwutu yin soro girwutu yin girwuno tawa mari joro ya zuwa mari ya zuwa zo fanzira da zo fanzira gero kariu da hayi isa chodda zin hangal doraram jiya da ya kwa Allah do fa imma mannan ba'du wa imma fida'a kirawa mannan ba'du ga Allah da kwa sadda wawu yin wawi wa imma fidana a wawayin fidan mawdu sadda kulluwi ada yaro kaman dai musulma annan gon da da kuma dai waro wa imma fidan hatta tadar habu aw zara zalik bayan fanuwa hadis kudin nan da tarjib Allah kuma ya allamzuna hadis kaman dai ne yaro ga indiya sulkatin a a walau yasha Allah lam tasara minhum kama yasra'ana ne ba man kama yana sartara ka ila ron za da mu kondiyen ne le fa za mu kondiyen ka sattuna ya ta yi da kaman ne nan ja jarabtin suro kin ga den jarawan bi kriyu sharatir mai jarawan bi kuma ne sirana kam imana sirana sirina yi inti dukwalja imana sirin yi inti rojin da ba ya da zana sai ga nukiri ga ah, a ada yaro rowalja da yi imana da buturo waljin amma nan dia kama jarabtin kiriwro do kiriw duman kuru yimna ne mana sartu yimna sai mana sartai gaina wa tilka al ayyamu nudawiluha bayna an-nas zuna in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna fama asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi idhnillah wa zuna ya wanda kala kallo ya yimna ne rawazi yimna sai rawazi yimna nasartu yimna nasartai dai na lam imana doni kam imana diriya dai sailan angutu sore na sartana yaye a a ade su da zargin jirewa kamar da an jajar rafano amma dare yake na sayarin mu'minar marwazi wal aqibatu lil muttaqin da ala da dare yake na sayarin rika Wani kamar dai wani zalika walau insha Allah lan tasara minhum kuma isra'ana ko akala zan nasartana kiriyu da mabal walakin amma son yayi kamar da ne ro kiriyu da saratin zuri ba'a bakun bi ba'a kaman don kaman da jarabtin adin ada jarabtin sayya nan din jarabtin nan diya samin jarabtin yaro grudu ya aiwaje ne ruwa zau gana sai sai ruwa gana wai kuri kriu ya da za sa luna ne kamula falle ba an zai ce wono kwan zai ce wono tara zai ce wono yanzu ana ya ce wono sai sa kiriwu falle ne amma atiman shiro izana ta taji zai da shi alayhi salatu yanzu ne fa wuce alayhi salatu yanzu shiro isi ta taji dubar yana ya ya rasulallah yi kalewa da ayi ayi suke yawa almar ya nabi rawo jire am za ta san male zana a masa yaran mai sin nabi yaran su ya kala amfure nabi arama wa adairo? ha la kuma awla kamu min gaira ko gulja kam la kama kamu zai shiro je kirti ne dike farne gulja ya sani ai gulja kamu ya guljo shi aja ya guljo ha Allah ya tsara da kuma dai wano walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd landon lando ajartinu walladhina qutilu fi sabilillah sandi amdon kriu ajin ala habtiyin sandiya tetana ma'ad falan yudilla a'malahum tila zarbilati ba ma'ana tila zarfati ba mu kuwa kama sandiro dawar sana kun ne waso lera waja bubutumi suke sidin ada yi isa kuma inda ji shi don roro ce rina na jihad ce ni jihad alayhi salatu ya gozuna buwan zu burot taltu buye burot awuledin biyun zu gafatina kurbiyu jiliya yin shiro wati kuzu da baro kusu bai ma ci wati ba dan za ku haku amma amma a haku ana yi ma kamar da ka zuwa wati a da darajar kan da somin kurun dumangal teji nan leraro lezido ne alawa jinaro kalin ne ga da millawa ce wani kultima da shahid ginya ba kam ala nan karuta ce nuna ginya kam da rasu gundin ba shi dai lezi leran daraja zuri suriya adai madarajan yau ma kwalle wace wani daraja ya duka wakil ya kuma da jiro a'a wa da yi ta wasu na kam da yara wale suna da dinar wasu bawa amma can bai iya shahid da dinar wasu na ta yi zama wasu amma ni imana am ganare lezi jaje wannan da mai takwa lo lo kanu indara ma ma tuwa ma kutu takwa fatan nan zuna aisha ce ni ai lamar mar biya da ai fata kula masa zatu ya gaishi ya tin da turaya da biya wazi so da tele ni yawo biya kibila rumiya da ina da radio na rumiya da ina facebook la rumiya da ina ranga izin ba ta zo rumiya amma ga ne ni min na ji ga ne bai da mutuwa ne ina ga yake amma izinin da mai izin kara kirlimin ma izin tingan limin ma mana jiya wanda kamar da yawa ci da an zasa rina ne kamar da ya fasar jimba sai abdu ne suro ajin a afiyin sandiya ce rina da sai hadiyin kuma ala sandiya ce mojin wa yuslihu balahum hal za ta sai lamar za ku Allah ya safe wani dia ni biya ala nan kaduro di lamar da suna da Allah ya jiro goje kurkashi mun mani min la jira min tinmi Allah ya yawo fi awara kuma jili sunna wa sunna bi bid'a wa bid'a bi amsa gilla zai na dai ya ala ngoro ni karu ciro ala hadu amadu alayhi salatu wa sunna ya اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك بما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ولهذا دي من ما أمسى يجري جليك يا على أن يجي والتذكرش منجل ويسله بالهم ويدخلهم الجنة كما على سنديا زنر وفكين عرفها لهم سنديرو زنر وزورا zanna mafansu zanna ya dano sun zurfa su dina ya kwasna a da yaro yi Allah da ya tawafsa ya أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرموا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ما يقولون يا أيها الذين آمنوا يا نجم من الناس إن تنصروا الله على بنن ويا ينصركم كما ينجي بناجم معنى إن تنصروا دين الله أدين على إذا بنن ويا على إذا أنت بنن من ستة يروح amma adin zubana ni ya nan ma in da zubana ni ya nan ma gujin hadisul al lan ya ya adaman don dingana wale ni ni bi ya kuma ni kuma alamara ayan don ni za kin ji wani don bi suna dan yanin ta wani ba le ni ma adai nan yin tunduma ya shi wa kumbu mangana wura yi mi ya kuma ni da ayan don kuma sai na kin ji wani kumbu muradin suna ciro ta kwa yin ma adai kwa nan yin tunduma ya shi annan kadura kuma ayi wannan ala bananiya ala ya banajin da alin ala bananiya kuma yin ya banajin wai fabbit aqdamakum gurugurgudun da tawassin kalajire ne nan da yin dalin zai ya ayyuhal ladina mun in allah da bayan bandina ngala alin ala na sarta da fuska ai some kawo da kalafu na kwanyin duro lokacin da ga nazuna nan da wanda ya ritsaya insha Allah ko ya kwanyin ana kaman da mai tuwan a kafin zu ana biyun da suwa kafin zu ana kaman da asham zum ya nadi wanda asarra walzi sala roji ya nadi wanda asarra walzi moda roji ya nadi wanda asarra kuma am don diwa soro kuma da ala dare faye ma kalli tarin kal moda ma zuna in kal ma zin yin kal اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم زدنا ولا تنقصنا واقرمنا ولا تهنا واعثرنا ولا تؤثر علينا وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك wa محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين آمين السلام عليكم